Kai. Kai! Za ka yi abin da na ce kai ne ko sai na dage na sharara ma tafi. Ba magana nake ma ba? dan Allah dan annabi ya wala ka ya ya kan duk abubuwan da nake maka ni wallahi tallahi yanzu na yadda na amince ba gini ba ko ya san rijiya ne aka ce ni wallahi zan yi ka ji babana alhamdulillah ko kai ba ni na bi so ka natsu Allah ya shirye ka amin eh. amin ya Allah ne da gora da alawa dan nan yana so a harkar ne eh, <laughs> baka sani ba na zaga na ban ga ba ba inda ban shiga ban fita ba na duba na duba na zaga na hanga na ga wannan yawon balbal din ba zai min ba ne rufus kawai na dawo to alhamdulillah Allah ya tabbatar da wannan shari'a ta amin ya Allah tabbatar da shari'ar nan wallahi na ji daɗi eh, to yanzu kin ga sai ai komai asiri a rufe kwarai da eh, gaske idan Allah ya kai mu lokaci a daura aure kin ga a daura aure kin ga bakin mu alaikum wala haka ne je eh, <laughs> haka ne baby na wala haka ne baby na ni kilishi na yadda na amince ya wale a wurin mun sina kin gan sina amarya da aure to ni ban yadda ba aiki banza aiki na ni na ce kamaran dama dai ka kan babarbari ya ba goto dakta muna so ka bamu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka. Akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka. Amma hanya mafi sauki ta farko ita ce tsafta. Domin tsafta cikin kaso ɗari tana madadin kaso hamsin na samun sauƙin cututtuka idan al'umma suna yin ta. A da muna so mu kara sani a kai maganin cutar nan ana magana HIV to shine muke so mu ci kuna ba da magani kuma ana warkewa din babu wata cuta da Allah subhanahu wata'ala ya saukar face kuma ya saukar da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to nasarar mu ta samu asali ta ba mutane wannan maganin su warke su rabu da wannan cutar gabaki daya da izinin Allah shi ya sama cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso hamsin gurin karɓar maganin idan sun warke ne su zo su ci ragowar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori an ce kuna ba da maganin sanyi inga ta ce to dan mutum ya kamu da cutar sanyi ta zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi e gaskiya shi sanyi sunansa ne daya illolinsa suna da matukar yawa a jikin dan adam akwai sanyi mai rike baya backbone akwai na mara infection akwai na kashi rheumatism akwai na guyar joint pain akwai kuma sanyin gloria wanda yake kawo karancin sha'awa da karancin ni'ima gurin bangaren maza ko mata yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure ba mu samu haihuwa ba to gaske akwai matsaloli da dama waɗanda suke faruwa a jikin ɗan adam wanda wani ya san su wani bai san su ba duk yayin da aka ce ƙwayoyin halittar mutum ta samu matsala na ɓangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya mu mutane mai duguri wannan da so kai mana magani na istiminai menene istiminai istiminai yana da matukar matsaloli a jikin dan adam wanda a wannan lokacin shi yake damun al'umma ma su ma san cewa shine ba shi yake haifar da matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya ta musamman ta kai ma da dama da dama am dakta na ji labari aka ce yau za ka yi wannan zama musamman na taho ya za a yi mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan kai za a iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za a iya samun babban ofishin mu da ke nan cikin garin Kano kan titin Road sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za a iya samun mu cikin garin Maiduguri za a iya samun mu cikin Sokoto za a iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya za a iya samun mu a cikin birnin Trablis muna alfahari da ku al'umma muna nan bar mu guda alhisira bando dogara ne fagen magani wannan haka ne alhisira samun Baraka ba ɗaukan ma yafi da fesa turare ba dama ki da kuɗi zan ma fito in same ki. Ke fa lura na fahimci ba za ki taɓa yin hankali ki natsu ko? Duk abun da fa zan miki fa ina miki don ki natsu ne ba fa dan wani takura miki ba. Ki natsu fa. Sai kuma ban nutsu ba sai aka yi yaya. Shikenan. To abin da nake so da ke laure ya zama dole ki ɗauki kanki daga auren da zan yi. Babu ruwanki don ke ba ki sake ranar aure ba. Na gaya miki. Ba aure ba mu zuwa mu gani mu ga yadda za a yi a yi auren nan. ai tun da ka sake ni ka wulakanta ni ka tozarta ni ka wulakanta ni a gaban duniya to kai ma wallahi ba kai sai kai aure ka zauna ba kai wanda yake kanka da bintu ma sai na kashe auren za ta kashe insha Allah auren laure kwarai da gaske eh, gaskiya ne gaskiya laure na fahimci har yanzu kanki da sauran motsi ba yanda za a yi laure ba aure a kanta a ce wata za ta zauna da aure a kanta balanta da kai kai da wanda kake kuma barka zauna da aure a kanta ai bai da taba yiwa ba wallahi sai na kashe wanda yake tsakanin ka da bintu ba da jibi juma ba jibi juma ko to Allah ya kai mu jibi juma idan Allah za daura mana aure da baby baby maman kilishi baby maman kilishi amarya a gurin ya wale marge shi wannan eh. kan yaji ji wannan dan haudin ya ya fasa eh wallahi ai abin da ya kamata ai kuma fa haka ne mun si mm. Mm. ina kilishi gani albishirinka ya ba da kuɗin soyayya Au Allah nawa? Dubu Amma wani mutumin ɗan wahala ne, da ya san tugun da makinsa da yake nema ya cusa wa kansa da bai wannan abun ba wallahi. Mun sai dan Allah dan annabi tunda daga ni sai ki bari dan taba daudu. <laughs> Yanzu mm. ya za mu yi da matan nan idan aka ɗaura? kar ta ba da matsala. Ya kike so a yi da ita? Ni ma ba ta nake ma kenan. ina gudun idan aka daura wannan ba za ta bani matsala ba to abin da ba wani daukan lokaci za a yi ba a ba lokaci da dauka ba ruru kwana bakwai ne shine sharaɗin da aka bani idan ya wuce kwana bakwai to a raba auren ina wuce kwana bakwai Allah ya isa na da kai a zalimi macuci mayaudari kuma wallahi kai da maman kilishi kun yi ban kwana kenan da garin daidai har abada ba ku sake ganin shi ba macuci azalimi maza ba ni kudin auren kanwata ai ina da labarin kun hada baki ka je ka karba maza ba ni kanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya ba kanwar ka bace to ai ni ne matsaurin aurenta saboda a garin gaba gaba ake hada kudin auren baki ko kina so ko baki so ni ne dai nan dai matsaurin aurenta saboda garin gaba gaba ake bani kudin aure kin taba kai inda mace ta daura ta daura ta daura mace aure ai ko zan ga yadda za a daura auren nan sanin kanka ne ya wuri na fi ka hauka da hau ke daure ni fa abin da nake so da ke ni buri na ki nutsu ki kama kanki saboda kin ga idan aka yi auren nan ba zan bari ki dinga garin ba da rayuwar baraka ba karbe ta zan yi in kama maman kilishi ta rike ta har zuwa lokacin da ita ma auren da zai tashi a daura mata aure ta koma gidan mijinta ya wale hmm? anya maman kilishi bata asirce ka ba ah. anya kokolwan kai na gane lissafi kuwa kanwar tawa zaka ɗauka ka ba uwar shagalalu ta rike me zaki faɗa ki faɗa ki je can karasa da zarawa da take fama da su <laughs> kin da zaurawa sai nan da nan da nan suke yi <laughs> ya wale kawai ka ce kishi kake saboda ka ce in koma ɗaki na kin koma gidanka gashi zan aure ta san ta san darajar dan adam ta san yadda ake soyayya yadda wanda ta tarare ni kamar nake tarare da jariri ita uwar shagalallu ƙurai kuwa ko ma menene dai da dai a aure zamu shagala ai an yi mai wuyan kin ga billahi la ilaha illa ina baki shawara Allah Allah ki natsu ni zai kin daga jan kunya da gargadin da miki Allah ki natsu da kike ji yanzu kin san ya za a yi a'a sai ka faɗa ita ma ai kwana za mu sata ne fa kili tsoro nake ji anya wannan matan kanta zai ɗauki wannan surkullan <laughs> kai yo ita din wa ita din tsare kanta jikinta take yi ai na rantsi da Allah ba zan taba cewa ita ta ne wa kanta addu'a ba baltana ta samu wani tsari haka ne kuwa wannan da wuri aikin zai kamata kaga ta haka ne za mu tumu muradin mu to ai ni monsi muna samun nasara da sa'a barin garin nan kawai zani hmm. da zaman me za mu yi ai duniya ce sawuwa mun samu duniya a hannun mu duniya ta ita muke so <laughs> Mm, ba ni kashi ba ni kashi ba ni kashi <laughs> masi mu tashi mu je mu ƙara kunna matan nan eh? eh ban gane ba so kake mu sa ƙwaƙwalwar matan nan ta ƙara tsatsa eh ah, a in <laughs> au Ashe ma fa an tafi hutu wannan ma ta kucin gadi ce. Eh, na mun tafi anan muke. Na dai ƙara sa. Na kin tuna? A kin tuna? Sosai ga zahiri na dai na. <laughs> a a Kai jama'a. Karamin hmm, dan hau, dan lawa Wallahi dan wahala ba? Eh wallahi. Duniya. <laughs> Ni da yan markade Wayo. Abun babban ne mun <laughs> si. Aha. Ah, wala san. Ya Ya iyayen. Lafiya kalau wallahi. Ha lafiya kalau. Lafiya alhamdulillah. Eh magabatan ka sun zo sun kawo kuɗi. Kuma na karba. Mm. Saboda hakan so nake yanzu samu innan mu mm. da ragowar ƴan uwa. Mu zauna mu tattauna mu ga wata nawa ya kamata a sa bikin naku ko? Haka ne. Eh insha Allah. insha Allah duk da dai suna ji magabatan naka suna magana kamar wata shida ma yayi ko eh haka haka haka ma ka shirya eh haka ne haka muke haka alhamdulillah to ba komai za mu zana mu dan tattauna duk abin da muka yanke mm. za mu kira ka ya eh, za mu neme ka to shikenan yawa to shikenan Allah ba da sa'a Allah ba da sa'a baraka baraka amar su ta ango amar su ta ango amma mutumin nan fa wallahi ya gama latsa ne. ni yanzu me zan masa ne na huce ta kai ciki me zan masa na laure laure laure lauren ya wale matan unguwan kai matan auren nan na so in gara gwara kawunan su su dinga dambe ba iyaka abun ya gagara shi ma ya na so na more zawarci ga wani banza kato ya zo ta kura mu rayuwata sannan ziga ya wule na so ya sanya hawan jini kulle shari munafurci makirci ne ba ba ki ga komai ba sai ya dalawa dai haɗa mata dai sai lokacin da na mallaki yawon a hannuna daga nan za ki gane ruwa ba su an kwallo ba ne babba ba su an yaro. Maman ki shi sanin kanki ne ba na barin abokin gaba ya ɗauki nasara a kaina don ko ya yi sai na masa dawo dawo. Don haka ki fita daga rayuwata. Au, rayuwa ta nawa jibiyawar haka ya wanda ya zama ango. Munsi ta zama amarya sai ta ki jana. Amarya ta fato. munafikin banza munafikin wobe dama duk cewa da kake baka son auren dama ƙaryar banza ne ke dalla malama yi min shiru binci karu ga kidan bakar munafuka eh zaki wani gayin magana haka sawun giwa ya take na rakumi bikin magaji ba zai taba hanya na magajiya ba faɗa mata da yawwa kin ga idan kika sake nuna ni da wannan daƙiƙin dan yatsan tsallaki sai na kama shi na sa a baki na taune na furzar da ta gaskiya wa'annan kayan suna da kyau za a ci riba in ma shiga in kwakwaso kayan da ke ciki a ɗaki wallahi kayan masu kyau ne a'a sannun ku da zuwa ya kakar taku lafiya kalau ku ne yau kuka zo ina kakar taku tana nan kalau kun ci abinci kuwa to ku shiga da akwai abinci da babanku ya rage haba habiba daga shigowar yara kin ce wasu ci abinci su koma habiba yaran nan in kin san ba za ki iya rika su ba ni wallahi ki ban su zan rike su <laughs> habiba wai ina iliya yake yana ciki yanzu zai fito ni fa ko na lura tun da karaya arziki ta samu iliya gaba ɗaya zuciyar shi mata mutu Allah ya kyauta yauwa habiba kin tambaye kuɗin keken ɗinkin Lami na tambayo dubu hamsin da bakwai fa. Sai dai a sai sakan han. To in ban da abinki Lami, sakan ɗin ma fa yanzu ya kai dubu talatin da uku zuwa da biyu. Dubu talatin da uku? Ba damuwa in kin shirya ki zo ki ansa. Da zai faru zan ƙara miki da wani kuɗin da za ki saro yadin hijabai dogayen riguna tunda kin iya ɗinkin nan Allah ya rufa miki asiri. Kina ɗinka su sai ki haɗa ke ma ki kawo a haɗa mashi da kayan wanjan nan gaba ɗaya ya dinga fita da shi waje yana siyarwa. Ka taso ne? Koyaushe suka dawo daga hutun makaranta ne? Yanzu nan suka shigo, suka shiga. Wallahi shigo wasu ne tashe ni wallahi. baccin nan ma bai ishe ni ba har sun sa kai na ana neman isara tam shikenan tunda ka riga ka taso ka zo ga gwanjo nan yana jiran ka gwanjo gwanjo kuma na me a'a na kalla mana dauka za ka shiga cikin gari ka bazama ka rika samun na cefa ne kai ma ba taimakon ka akai ba zaman naka a haka zai yiwu ne taimako ne ai a ka ce wani wani me Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana shine Alhaji Salisu magajin dan magaji Ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Za ka ga kana mu'amala da iyalinka ba ka ɗaukan wani lokaci mai tsawo ko ka dinga ganin ka yana kankance yana komawa kamar na yaro ƙarami ko ka dinga ganin farin yana fita a gaban ka. ko ka dinga jin kaikayi bayan ta yi wanka Bayan da haka ina kira ga mutanen da spam ɗin su ya sinke gero ruwa ko suka je suka yi test aka ce ƙwayoyin halittarsu sun mutu. Baya da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune. In za ka tashi sai ka dafa wani abu. Ko mutanen da suka samu matsala na ɓarin jiki. Jikinsu baya aiki kwata-kwata. Ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon hanta, ciwon asma, hawan jini, da sikila bayan haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikinki kamar dutse ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a jikinki kamar tana ko ki dinga ganin farin ruwa na fita a ki ko ki dinga jin zafi wajen ma'amalar aure ko waɗanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki. Ba da haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata waɗanda kirjinsu ya zube ya koma kamar na tsofaffi su tana yin yaushi. Ba da haka ina ƙara kira ga mutane waɗanda suke fama da matsala na istimnai ma'ana wasa da gaba ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kai ko mutanen da ba sa iya bacci kwata-kwata ko mutanen da suke fama da matsala na HIV ma'ana cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam masu fama da matsalar sihiri ko samu ko iska da kasuwancinsu ya tabarbare. Wannan cibiya ta ta yi bincike ta kulo babban malami wanda ya kware a kan bangare na sihiri. Bayan haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na shaye-shaye. Dattin sigari ya dankare musu a ƙirji. Shi ma akwai magani da muke bayarwa. Ko matan da suke neman aure, auren bai samu ba. Bayan haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalan warin baki. Za su dinga jin bakinsu yana yin wari ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon ido ko ciwon kudi kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukata ba a jihar kano za ku same mu a airport road by ahmadiyya jackson kusa da makabartar christian a jihar jigawa za ku same mu a hadeja kan titin zuwa guru kusa da sakatariya a jihar kaduna za ku same mu a samunaka cikin samunaka city plaza kusa da gidan alhaji ahmadu zaki a jihar lagos za ku same mu a aja general a jihar sokoto za ku same mu a angorogu dab da gidan shek abubakar jibril mutanen jihar adamawa za ku same mu a ribado square mutanen jihar gombe za ku same mu a kwanan alheri na yi wa mutanen libya albishir na cewa mun buɗe wannan babban cibiya tamu a travelers a birnin tarayya abuja za ku same mu a wuse daidai ot kafin sannan muna aika sakonninmu a ko'ina a faɗin duniya tramol ina cikin wani irin yanayi kar ka ƙara zuwa cikin gida na gaya min tramol kar ka sake ƙara zuwa cikin gida na gaya min tramol in za ka yanda musa ka yanda musa ko ka ce kallon mu ka ji ko ko ka manta na san wane ne kai Mahmud yanzu har cikin gida na ka shigo min da karuwa hattara ba inda zaki ce ka yi hakuri yaya matarka ta fi mu gaskiya ka yi haƙuri ni zan tafi yayi yayi mana jin komai kare nake lallaɓai kare nake ba abin da nake ja ni da yake gani mutumin girki ne ni lada ne masallacin uwar mu ne ni nake na kai dakta zo mu mu zo mu sa'a haba zakiya wai yaushe zaki dina zurmin da mutunci a idan mutane ne duk inda muka je cikin zurmin da mutunci wannan ai wulakanci ne neman aljanna kika zo yi ba zaman jin daɗi ba amma kin zauna kin yi wa sarere da igiya auren ki kin matar kwansa kai na kashi <laughs> ango ango ah. to kai kai ka ganka wa kalle kaman da kai fesiyo ba to jiya fa alandira aman kasu ya ba yar mun ga gida fa jiya ba ni ba haka wai ban ma sha komai ba kadan na sha saboda ka san muna da biki ita duniya alƙali ne da adam banza shi arziki na Allah ne ba na kowa ba ina jin <laughs> wata rana ba kai ne ba mm, ba kai ne ba don har baka ban man gida ba zan kama kanka in bubbuga shi a cikin gini kai wai ko kai ma wurin kake zai rinka zuwa muku a dukkan ranar talata da misalin karfe 7 na dare akan Rariya TV YouTube channel kar ku manta ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa zo mu zauna zo mu saba fata so ne? Koyaushe suka dawo daga hutun makaranta ne? Yanzu nan suka shigo, suka shiga. Wallahi shigo wasu ne tashe ni wallahi. Baccin nan ma bai ishe ni ba har sun sa kai na neman isara. Tamshi kenan. Tunda ka riga ka taso ka zo ga gwanjo nan yana jiran ka. Gwanjo, gwanjo kuma na me? A'a, na kalla mana. Dauka za ka ka shiga cikin gari ka bazama. Ka rika samun na cefa ne kai ma ba taimakon ka akai ba? Zaman naka a haka zai yiwu ne? Taimako ne ai. Ha? Ka ce wani wani ne. Maman ki Ni ce za ki taune wa yatsa? Jas kuwa. Lalle. Tabbas. Yau kuwa ƙara tabbatar min da cewa ku biyu ɗin mayu ne wallahi. Hmm, ina laure. Ki kalle ni da kyau. Kalle ni sama da ƙasa ki ƙare min kallo. Jibi uwar haka na zama matar yawale. Ni abuwa ya abu jibi. wallahi ke laure wahala ke za ki ganta mun si ki kare mata albishir nan ba da dadewa ba insha Allah za ki zama amaryar yawale ki shigo ɗakin yawale ke kuma laure ko kina so ko ba kya so dole ki tattara inaki inaki to watsi tsin mai rayuwar ki ki tattara inaki inaki ki kara gaba yawwa ashe ma zan batta ashe ba ni kaɗai bace mai dattin kwakwalwa to bari ku ji in ma ba ku sani ba ku buɗe kunnuwan ku ji da kyau ke dai maman kilishi ba za ki shiga gidan yawale a matsayin mata ba ai lalacewan bai kai ga haka ba hauka ake in ma mafarki kike to gara maza ki farka hauka za ki ga hauka ganin idan ki da ni kike magana har yanzu Ba ki san ko ni wace ce ba ai ba kin ce kin shirya ba mu zuba mu gani ai daji bai gama ci da wuta ba fara ba a masa barka da zuwa mu haɗu a gidan mu ai ku da ruwan din kai iliya ni kake faɗa wa cewa ba za ka ɗauka ba? To ke wace ce ba za a gaya miki ba, ni fa laro lami fa duk da abin da ya faru da ni baki da buri illa ki wulakanta da kuma wallahi baki isa ba. To, Iliya kenan. To wulakanci na nawa? Ai ka riga ka gama wulakanta tunda har ka bari mace ta siyi gidanka. Dalla malama saurara ban kasa da ke balanta na ce za ki ɗauka ke na rantse da Allah in kika kai ni bango kuɗin da na ce zan ranta miki ki sai keken ɗinki wallahi zan hana. Kai kuma Iliya, saboda na tausaya maka, kake neman ka watsa min ka sa ido, kar ka manta ko jiya da yau ni na ci da mu a gidanmu kuma ka san wannan ci da ku da nake yi ba zan iya ba wallahi. Iliya, ga kayan nan ka je ka ɗauka, kuma na baka shi akan sari naira ɗari shida shida. Idan ka siyar kana da naira ɗari, kaga ba za ka rasa bamu na cefane a cikin gidan nan ba. Ana taimakon mutum yana nukufurci. ba ragi fa ba ragi akan ɗari shida shida iliya ban ce ka rage mun ko naira hamsin ba yauwa to habiba zan ɗauko kuɗin nan in baki kuma ki tabbata kin haɗa min kuɗi na akan kari na faɗa miki yauwa lami kenan in kin san wata baki san wata ba wallahi akwai ranar ƙin dillanci ranar da akuyan mai gari za ta ɓata. munafikin banza munafukin hoto sai ka ɗi ina wurin naka wato shine ka munafurci ne ka zagaya ka tura iyayen ka suka kai waya wala gudun aure ko to ai sai ka je can ka karbi amaryar amma ba a nan ba ke daga yau na muku iyaka na sake ganin ki kira zance da wannan yaron sai na saba miki kamanni kai kuma ka je can ka karbi kuɗin ka na fa gaya miki je can ki nemi wani amma ba wannan kaga ka kwantar da hankalinka ba dai an karbi kuɗinka ba to ai magana ta ƙare ai ni tsoron anti laure nan nake wallahi ita ma tana da na gaba da ita wayanda suke taka mata birki sai dai ita kije baraka idan aka raba ni da ke gaskiya wallahi akwai matsala akwai matsala baraka ka kwantar da hankalinka ka je gida kawai sai mun yi waya to baby zan iya to shikenan bari in shiga to shikenan sai an jima sai da sai Wallahi in gaya miki tana asibiti. Cikin yana nan ya kusa fita amma can aka kwantar da ita. Yana nan hankalinsa a tashe. Daidai bari, suna hanya ma na san an sallamo su don yanzu muka gama waya da shi. A'a, an ba su shawarar su dinga samun hutu, in ba haka ba dole cikin nan fa sai yayi waje. Ke ma kenan. To ani yanzu ne zan samu damar murƙushe ɗan iska cikin sauƙi. Hmm. Ban haihu da taji ba, wata ta haihu da shi, hauka ake? Sanni da hutawa mijinta ce. Ba na so fa. ba na san irin wannan fabi ba Iliya kenan ƙarya ne daga faɗan gaskiya daman wannan magana ce ta sa kika ce mu haɗa nan gurin kaga Iliya mai da wukar da farko dai mu fara yau kan mu jaje a wannan juyin juya halin da ka samu kamar yaya au kai baka yadda kai ne ka samu a cikin wannan halin ba ah, wani abu da cewa na wahala ne a gidan daga yau na ɗauke miki ki daina yanzu ko menene ni zan ɗau nauyi a a Allah ba sai kin ba ni dai bukata ta ki fita mana da jaririn lafiya dan Allah to ni me amfani na a cikin gidan nan eh in ban ɗauke aikin da ke gidan nan ba me amfani na a cikin gidan nan ummi dan girman Allah ban yadda ki ƙara ɗaukan ko tsinken kwakwa ba ki bar shi ni zan zo in ɗauka ko dan mu samu mu lallaba farin cikin mijinmu ya tabbata yanzu shi kenan sai a ce mutum ba zai kwahar jikin shi ba ai shi likitan ma bai ce in daina aiki ba cewa ya kawai irin ƙasa mu hutu ke na dantse da Allah ummi idan kika sake cikin nan ya zube billahi lazi sai mun yi shari'a yaya in ina miki magana ta fahimta yanda za a yi ki fitar mana da farin cikin mu lafiya ki ne mun zancen wani likita Islamic medicine Muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya sarki mai koma mai kowa domin da ikonsa ne yake ba mu ikon yadda muke binciko ingantattun magunguna waɗanda suke taimakawa al'umma akan abin da ya shafi cututtukanku da matsalolinku da kuma damuwoyinku. Mai da al'umma suka sani ni Dr. Haidar Abu Anwar wadda ake yi wa lakabi da Malam Ɗan Ghana. ina yi wa kowa fatan alkhairi hakika wannan cibiya ta sake yin wani yunkuri don binciko wasu ingantattun magunguna domin taimakawa al'ummar da suke fama da ire-iren waɗannan damoyin da kuma sauran wasu matsaloli ma waɗanda suke addabar al'umma ta kuma wato haɗa kik ɗin magani da muke kira gonorrhea flosha kuma muna ba da shi a matsayin maganin da yake magance matsaloli kamar haka yana maganin abin da ya shafi matsalar ciwon sanyi kowanne iri yana magance abin da ya shafi matsalar kankancewar gaba yana maganin abin da ya shafi rashin haihuwa ga 'ya'ya maza wato low sperm count yana magance abin da ya shafi wato matsalar istimna'i ana masturbation duk wata matsala da masturbation yake haddasawa wannan magani yana magance ta sannan yana karawa wato ɗa namiji kuzari bangaren iyali to 'yan uwana mata mu ma malam dan gana bai bar mu a baya ba domin ya kawo mana namu kek din wanda yake magance magance matsaloli kamar haka matsalar infection da matsalar da ta shafi rashin haihuwa da matsalar fibroid wato karin mahaifa da yake hana mata haihuwa da sauran wasu matsaloli wanda suka shafi mata kadai don haka duk wacce take fama da matsala to ga malam dan gana mai taimakon al'ummar da suke fama da lalura kowace iri ba a nan wannan cibiya ta tsaya ba sannan ta sake hada wani magani wato wanda yake warkar da duk matsalolin da suke kawo mace jinkirin aure yayin da za ta kai manzalin aure amma a samu matsaloli game da wannan aure bayan haka da kuma magungunan da aka san mu da su maganin matsalar ciwon koda maganin matsalar ciwon hanta maganin matsalar aljannai da matsalar sihiri da kuma matsalar maita da kuma sauran matsaloli da suke addabar al'umma waɗanda ake iya gani da kuma waɗanda ba a iya gani domin akwai matsalolin da ake ganin su wasu kuma ba a ganin su da ma matsalar da za a je a yi ta aune aune ba a kuma ga komai ba wannan cibiya tana da taimako da magani ingantacce akan waɗannan matsaloli babban ofishinmu na najeriya yana jihar kano a nan titin sabuwar gandu titin da yake tafiya dan mali nan saman benin emirate chemist sai jihar kaduna a nan tudun wada kwanan lami Annur Plaza saman benen Annur Plaza. Shago mai lamba goma. Ko kuma jihar Katsina. Inda muke a sabon titin Kwado. Daidai kwanar Yan Goro. Sai kuma garin Zaria. Wannan cibiya muna da ofishi a nan. Kofar Doka. Daidai Yan Awaki hanyar Jos. Sai kuma ƙasar Ghana. Inda muke a cikin garin Accra. Unguwar Shukura Taxiran. Daidai gidan Malam Aminu. sai kuma garin Bako da ke kasar Ghana. Unguwar Zango. Gidan Furaito daidai masallacin Juma'a. Albicir ga al'ummar da ke kwadde d'Ivoire wato garin Abidjan wanda suke ganin kamar mun musu nisa to ta hanyar neman mu ta ofisoshin mu na Accra insha Allahu rabbi za ku samu ingantaccen sakon mu tare da kuma al'ummar da ke fadin duniya ga baki daya ba mai muku nisa ba sannan muna iya aika sakon magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya gaba daya sannan malam dan Ghana yana godiya da sakonnin da ake turo mai da fatan alkhairi da kuma sakonnin godiya akan taimakon da ya bayar muna wa kowa fatan alkhairi a duk duniya babu abin da take so ta haifa face ɗa namiji amma abin ya ci tura duk 'ya'yanta 'ya'ya mata ne mun zo ne miji ko akwai yadda za a yi a juya ƴa mutum nan ta koma ɗa namiji <laughs> Allah ku rinka rike jinjirin nan da kyau na ga hannun shi yana haba hajiya kowa ya shigo barkar nan akwai ka'ida da doka da za a ba shi ta yadda zai rike dashi ne na haka mana hajiya ai sai mutane suka ko ba su iya dauka dan ba ni da na reni isiya na reni wannan yaron sannan kuma ki zo ki nemi wannan magana ki ga ba zan koya musu yadda ake daukan yaro ba a rinka daukan yaro wani sakakar suna nema su ka da shi ki amma mata da shi wai ai na ga a hannunta na an san shi eh. yasa ba gara ma ita din ba tana da abin da za a kalla ko da ba a so da wacce kuma ko yunkurin amai bata taba yi ba balle ta kwakwaran nishi namiji ta samu ya aka ta samu namiji sanin meye za a haifa ba hurumi ne namu ba hurumi ne na ubangiji amma na ga ba binta kadai ce ta haihu ba akwai matan bawan Allah nan ita ba haihuwa ta yi ba eh haihuwa ta yi me ta samu mace ta haifa bacin kai akwai wanda ya san cewa ga abin da suka haifa zan sa masa sunan mahaifina zan rinka kiransa da khalifa khalifa ɗaya ne an riga an haife shi jini sarki biyu ba zai taɓa mulki a kujera ɗaya ba kuma ai kowane sarki yana da iyakarsa ko mutum ai baya miƙa ta wuce tsawon hannunsa ko haƙuri Allah na tare da masu haƙuri kuma Allah da ba mu hanifa insha Allah zai ba mu wasu damuna damuna faɗi saƙonka rai fa na kawo a ɗauka faɗin gurungun duba nan me ka gani ai wuta nake gani a idansa gambo mai gida dan isi gamba kenan ɗaya daga cikin goman da nake gaya maka yanzu Allah ya ba mu jinkiri mai amfani ahali Me ne wannan fita-fitattu nan yaran mu ne na fitattu amma ka bari za a fitar da ban gane ba waye wannan ina ruwanka da shi na ce waye wannan ba na ne mijin da zan auka kai ƙarya ne in our society a part of northern country alive and eat together as well as business. Why marriage is not be possible among them. Popular tanar asali. Wai ɗan gudun hijira. Ɗan gudun hijira. Jan riga su jari ne aka sace kan wata umar. Za mu salli ala ta bakin mata. Popular tanar asali. mutanen nan fa sun mana duk abin da ya kamata ka duba ka ga wutan nan suka ja mana yo mama a wani ayoyin da ya kirwa da shara kana we shara kana shewa su rana yo ayo bilan zaro ishina nan karu da kiro buke rakin bawo There are two real lovers. Her parent refused to marry him. Why? Why? Maryam mud Multimedia Company presents you Bapla tanan Asali. Ta yaya kike tunani zan ba kike tsallaka ki je ki auro kanuri wanda ba jinin ki duba daraja ki duba cewa jini ne ni ne ba. Bapla tanan Asali. Ba wanda ya taso daga Madina bane zuwa Makka. Ai zaunawa zaka zaunawa za ka yi labar Zauna za ka habiba radun allah an su ɓaju an ni ba ai ka wuce ita maka ka ce masa koka kula ka coca-cola kuwa executive producer mani Mubi, produce sp abdullahi Sha'aibu. ka ma ba mu yadda da su lantana a kanuri ƙarya kake yi ka ce dai ka tafi can wurin mm, kanurin nan ko afewai wallahi fewai, wallahi jari bari ta ji wallahi ƙarya kake yi ko za ka mutu ba za ka auri kanuri ba platinum asali she backing her confidence in order to achieve her goals true love is never bad kin sha muna bara'i yanzu haka wani ɗan kanuri ya ɗauke mana yaro a radon Allah ba ba inda ba mu kewa ba kewayen burkalin nan gaba ɗaya ba alamun hawa su aya kuwa sai bi suke yi suna ta faman kai kawo suna kwaɗayin gadon shanu duk abin da ya same shi shi ya jawo kansa and directed by mahmud tantini ka biya own duk wani abu da ke kasancewa na wahala ne a gidan daga yau na ɗauke miki ki daina yanzu ko menene ni zan ɗau nauyi a gidan Allah ba sai ki ba ni dai bukata ta ki fita mana da jaririn lafiya dan Allah. To ni me amfani na a cikin gidan nan? Eh, in ban ɗauki aikin da ke gidan nan ba, me amfani na a cikin gidan nan? Ummi, dan girman Allah ban yadda ki ƙara ɗaukan ko tsinken kwakwa ba, ki bar shi ni zan zo in ɗauka, ko dan mu samu mu lallaɓa farin cikin mijin mu ya tabbata. Yanzu shi kenan sai a ce mutum ba zai ƙwarar jikin shi ba, ai ko shi likitan ma yace ce in daina aiki ba cewa ya kawai irin ƙasa mu hutu. Ke eh, na dantse da Allah ummi, idan kika sake cikin nan ya zube billahi lazi sai mun yi shari'a yaya ina miki magana ta fahimta yanda za a yi ki fitar mana da farin cikin mu lafiya ki neman zancen wani likita a'a likitan banza wace iriyar magana ce wannan haka ma ba zai faru ba insha Allah Allah zai kiyaye Allah zai tsare sannu kin ga bari je in lallaba shi Lami! Lami! Lami, hmm? ni za ki ci amana? Me faru? Ki sayi gida bani da labari, wai ba shi ka zo garin hadda za ki mallaki gida. Hmm? A gaskiya Laura kin ci kai. To an faɗa miki shirme na zuwa yi garin nan, dama ce ta zo min ni kuma na dama sai aka yaya. Na ce sai aka yaya. Wallahi baki isa ba. ba za ki zo a bayana ki yi arziki ki mallaki gida ki mallaki gida ni ban mallaki gida ba ya zama dole ma a nemo dillali wallahi raba gidan nan a bani rabi ki ɗauki rabi saboda gadon gyatumin ki ne ko gadon tsohon ki ne bai zai fa taɓa yiwuwa ba dole wallahi sai an raba gidan nan ni yanzu ba barin jan kashe hoton da ke gabana a nemo dillali ya zo ya raba gidan nan ki ɗauki rabi ki bani rabi haka kawai ki zo a bayana ki mallaki gida ban mallaka ba hauka ake ki zo ki yi arziki kiri kiri oh dama fa idan abin alheri ya same ka na jikin ka shi zai fara nuna maka bakin ciki da hassada kina yar uwata kina bakin ciki da ni ya zama dole na koma gidan yawale kafin wancan matar ta riga ni gara na riga ta in ya so sai mu zuba kishi ne da ita ta ne gaskiya ban ga amfanin wannan zawarcin ba in ban da ma wahala me amfanin wannan zawarcin ga wancan garan na neman tarwatsa min rayuwa na wai shi barde to ta ina ma zan fara ne ya zama dole fa na saka wa adamu don gaskiya na more shi kuma na lura yana da alkhairi ga shi da mummura ah, Inna? A'a. Laure? Na ina zaki? Unguwa nake sauri zan tafi yanzu. Kin gani ko dama wai wurin ki da zo. To ya aka yi me ya faru? Dama jiya da ni da yawale mun da mun daidaita akan cewa za a mai da auren. Kuma ce mishi zo ya ga miki ya ce yana jin kunyan ki da ke da malam. Laure. Allah na gode ma alhamdulillah na ya cika abin da ake nema aka samu ai wannan banda shiriri ta irin ta wale me jin kunya a ciki ni ma dai na gaya mishi to Allah na gode ma dan Allah dan annabi abin da nake roƙon ki ayi hakuri a zauna lafiya, ina yi bari na bari, Rayuwa nan takaitacciya ce. Duk inda ka kai da girmanka, walla ko ɗan waye kai idan baka da aure, darajar ka ce, amma idan da igiya auren nan kina da mutunci kina da kima, a yi haƙuri a zauna lafiya. Allah ya muku albarka. In Allah da kuma idan malam ya zo zan gaya masa ya je a sake daidaitawa a yi fatiya a yi komai kin ji ko? Ah, ah, ah, Za'ira da kika tada fitina ana so ana kaiwa kasuwa. <laughs> Ai da ke da yawala sai Allah. To gida ya sai na dawo Allah ya muku albarka kai na ji daɗin wannan labari. alhamdulillah inda Allah ya kawo mu wannan babban lokaci ba abin da za mu ce sai mu fatiya da salatin fati. kafin wannan. Baba Lawan. Baba Lawan. Baba Lawan. Ina zuwa da Laure? Na'am. Yaya aka yi? Lafiya ba ɗan tashi lafiya. Lafiya mai Masha Allah. Madalla. Dama auren guda biyu ne za a haɗa da na baraka. To na baraka ko? Eh. To me sunan angon? Sunan shi Adamu. Adamu. Eh ya ma turo waliyinsa sunansa Usman. To yana ta da mu ana? Eh yana Eh. shi yawol ya ce yana dan tahowa amma liman yi masa wani ne sai kama na muna ta. to duka biyu eh. to za mu yi masu bayani yawa to eh. yawa Salati goma goma ga annabi sallallahu alaihi wa sallama Fatiha ma salatul fati Fatiha da salatul fati Amin Fatiya da Alamu na shara da ijaja. Fatiya da alamu na shara da ijaja. Alhamdulillah. Amin. Fatiya. Fatiya. Yau aure ya ɗauru na baraka da Adamu ɗan sanda. Alhamdulillah aure ya ɗauru ga shaidu sun shaida. Kai sadaki naira dubu hamsin da biyar. lakadan ba ajalan ba kuma ga shaidu sun shaida sannan kuma aure na biyu auren laure da yawale kan sadakin ɗaurin auren laure naira dubu hamsin da uku alhamdulillahi rabbil alamin yauwa aure ya ɗauru alhamdulillah aure ya ɗauru na laure da yawale wata lauran da wana kan sadaki naira dubu hamsin da uku uban wa ba da sadakin ya wale eh? auren mu aka maida jira baba lawan ne ya maida malam ya aka haka umarni mai ha ha alhamdulillahi aure kai ha a garin gaba gaba muke ne ha ko kun ba ku ji ba kun ba ku aure ba baba alhamdulillahi alhamdulillah aure ya ɗauru kuma aure guda biyu ɗaya na laure da yawale sannan aure na biyu na baraka da adamu ɗan sanda kai dala ku daka mana kai usman na'am da wa ka ɗaura aure na kai da baraka mana baraka kuma aure ya ɗaura ai Assalamu alaikum. Allah ka ƙara bai mara da kunya. Kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa. Daga yanzu zuwa kowane lokaci, ya Allah ka bai duk wanda ya karɓe sa'a in ya shaye masa amfani. Ana yin haye na mulki da kuɗi. Amma banda in inkiya irin tawa, wato suna gambo. Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska Abdallah da alkhairi. Domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV. Sarkin Aska Abdallah yana a garin Katsina a halin yanzu ƙanƙarar local government. Maganin cutar HIV shi ne yake sai da kansa, har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da hi a media ina yaɗa shi, ko mun arhar magani. In aka sha ba a warke ba, to ya zama tsada. Sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato wajena suke sarar maganin HIV da na sikila domin a cikin magungunanmu akwai na ruwa akwai kuma na gari na ruwan suna ƙara masa ruwa ne su ƙara masa yawa su rage masa ƙarfi su baiwa mutum shi kuwa na garin suna yi masa algus su ƙara masa yawa he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa suke baiwa jama'a duk maganin da aka karba a hannunmu aka yi masa irin wannan algus to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa in dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka da yardar Allah kurar cutar yake da gaggawa ta zama tarihi maganin yana da ƙarfi yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah cutar sikila kariya ko normal wannan shine maganinta sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa cikin hukuncin Allah in ya sha wannan an daina masa shi mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi wannan yana kone cutar AMC da gaggawa da yardar Allah duk budo ɗaya dubu biyar ne ma'ana wannan yar jarka da na ɗaga dubu biyar ce akwai ta manya akwai ta yara amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana takan sa ya robar maganin sama da ɗaya maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zama a ciki ba da zartsi ko bori ko ɗaci malama zainab ya ɗanɗanansa yake Hmm. A gaskiya wannan magani ba shi da tsartse ko baure ba shi da ɗace kai a takaice ma wannan magani yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma masu neman babbar cibiyar muna a jihar kano gabasawa local government gari na karmami mazaunan ƙasar ghana za ku samu wannan cibiya kuma shi da bawo sannan a babban birnin tarayya abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar mazauna jihar borno za su same mu a gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna aiki duk ranar litinin da kuma talata ina mazauna jihar bauchi za su same mu a garin azare muna aiki duk ranar laraba da kuma alhamis ina mazauna jihar gombe za su same mu a garin billiri unguwar fushiya muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar shima. wannan wace irin rayuwa ne wannan wace irin ƙasa ce duk wani abin da muka mallaka ya ƙare ta sanadiyar karatu na wace nasaba ce tsakaninka da su ne ya haɗa ka da su don me yasa za su ka kawo min su cikin gidan nan kowane tarkace ne nake iya ɗauka ko kana so ko ba ka so gaskiya ka shirya ka ringa tafiya aiki wata da rana hanya ɗaya suke fitowa sai dai kowanne aikinsa daban ne ganganci ne kadai yake ba da dama a daura jaki linzamin doki wanda ya ciwa gobe alwashi tabbas yana da shirin ta kwana layi ne suka gara wanda suke tunanin za su fidda a'i daga goro sai dai kashi burin su maimakon ya cimma kamar ne inda kaddarar ta faɗa musu ina da buri ba zan taba barin buri na ya gushe ba me yasa a kullum baka san kalmar da zaka gaya mutum wadda za ta masa daɗi wadda ta bata masa rai ba makiyaya abin ado ne domin ko duk iyawarka in dai baka da makiya to wallahi baka kai ba kowane bawa kika gani da irin kaddarar da yake tattare da ita kuma duk abin da Allah ya shine mai kyau ki dalla saurara mun dalla ina da buri nan fa gidan gyaran hali ne ba fa gidan mutuwa ba ne to zan ja kunnanka wannan gida da kake gani zalunci daidai ba saduwa to ki gode wa Allah ma da Allah ya sa kike da saurayin da ake nunawa gidan wani nake haurawa kai ne ka aikata masa wannan fyaɗen kuma kai ka kashe ta fyaɗe kai me haka yake nufi kenan kamfanin aa ka buga production suka dauki nan muku wannan kata shirin mai suna ina da buri jin kai da tausayawa sa aka ba su dama domin su killace kansu samu damar zama mutane wannan kuma ba su dama su ci amana ba ji wasa ba zan kai mutum ne da kake da matukar kima a zuciyata ke in ban da ganganci da tsautsayi kina ganin ni na miki kama da wanda za a yankan baya za a ci amanarsa duk wuya duk rintsi ina son ki kuma zan aure ki amma ba zan taba bari na rasa burina ina da buri daukar nauyin shirin dan jin mai kabuga shiryawa idris andaya zango labari da kuma tsarawa okashi ibrahim a shi da mun nema haka ike kuma allah zai kai mu da lokacin da zaka cimma nasararka ka samu rabanka don allah ki haɗari inda ta ce duk macen da yake so ni ka duk da yake so don ni kuke mun wani fassara menene bambancin layi da aka daura ta yau da kuma da ta shekara ina da buri ba da umarni abdulhamid abdulkadir dan jummai kabula kuskure ki mare sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Hangaya TV a nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare wane ne ya shiga cikin masifa ya rasa yadda zai yi ya daga kadararsa yake son a bashi kuɗinta ni in samu in biya shi ita domin ni in amfana in samu shi kuma ya rasa ya kamata ka fito ka farintar da mu yadda za mu gane abin da kake nufi domin ka fidda mu daga cikin duhun nan to kawai ki bar wannan magana ai ko idan baka da kwakwara hujja to tabbas ko zaina za ta ci gaba da sauraron sa a'a ina duk abin da kake so ni ma ina son shi duk abin da baka so ni ma ba na son shi kai ka shiga tsakanin su da ita ka raba su matsala kan ai aukai ta sai dai wata ta ƙara ƙaru a story of two souls that are in their future life together but clash with royal son of their town along the way. How the chief is think, find out in mu'amala. Kana da kima da kuma kwarjini a cikin wannan garin, kuma na san hakan ya samo asali ne daga mahaifinka mai gari. Malam nan fa gidanmu ne, kai tsaye da ku shigo mutane gida. Wannan umarni mai gari ne. Kana ganin suka faɗo mutane cikin gida. Abin da muka keta ta haddi Ka cire wannan abin daga zuciyanka tun wuri kar ka yadda mahaifinka ya sani. to ai da kin taimaka kin gaya mun idan matsalar karama ce sai ne kokari na magance ta za ka taba iya magance ta ba domin ni ma da na haife ka ban iya magance ta ba ballanta na kai abin da matan garin nan suke ta nema kenan sun rasa amma ke sai kika same shi cikin sauki kana ganin wannan ba zai kawo mana gagarumin matsala ba amma dai da kai bana bukatar ki ƙara kula shi kuma bana bukatar wata tambaya daga gare ki S Clever Film Productions brings you another brain cracker mu'amala mu'amala me kike anan ba ita ya kamata ka tambaya ba ni ya kamata ka tambaya domin ni ne na tsaye da ita ta gaya maka ba ta son ka ya kamata ka fita daga sabgarta da kai da ita da iyayen kuran ka ta kaf a ƙarƙashin mulkin sa kuke idan ka sake ka ƙara gaya mu wannan magana wallahi sai na cire maka makogoro saboda baka da mutunci cika shi ina ganin kimar ka to ko ni ma zaka ci kwalata ne na ce ko ni ma zaka ci kwalata ne wanda ya bada umarni nura mustafa waye mu'amala babana ya taba aikata wani abun kunya a wannan garin kai shiru da wannan magana sha sha sha wallahi ba zan bar wannan matsalar ba mu'amala duk ranar laraba da misalin karfe 8 na dare a youtube channel ɗinmu mai suna eskil aure nake so zaka kara. me kike ci na baka na zuba ki mu zalla koda daga cikin roƙon uba ko kin san abin da ke cewa kuwa a'a ya kamata da ki duba mu ina so kai ka yi haƙuri saboda ni kaina a matsayina na mace na haƙura kai me zai hana a matsayinka na mace ka haƙura ki wa ga miki cewa a soyayya akwai mace ko namiji wannan ba abin da nake kokari ne kusan kamar zamu ceto zuciyoyin mu ne daga halaka ni da ke Alillahi wa inna ilaihi raji'un sadakin aure na ina za ka same shi ka riga ka zauna da mai farar kafa umma an baki ta ce wai ko ciwo take ba ta bukatar gaisuwa na to sai me dukkanin abin da Allah ubangiji ya halitta dukkanin halittarsa mutum aljan babu wata halitta da za a kirawo mai farar kafa ba masu iya magana na cewa dare ɗaya Allah kan yi bature kuma kowane ɗan adam da ka gani da arzikin sa yake tafiya komai daren daɗewa wato ana cewa kusa tana nan tafi haka zalika komai nisan dare gari zai waye wallahi umma a halin da ake ci a yanzu mutum ma da yake da mace ɗaya yaya ya kaya ballantana a ce ya ƙara aure kaga da ka ta isa to ka je ka gaya mata ka ce na ce ba zan karba ba kuma ba zan kai ba shi kenan an zo wajen daidai inda maganar take wannan ai abu ne wanda ina gaba zai yi ba kausar labari awal ba kwakwatawa tsara labari kawo na lagos kabara mashirin shirin awal ba kwakwatawa ba da umarni salisu ma'azi rijiyar zaki asoban ka sha hankali saboda kaka kware ka san baka saba sha ba yanzu Khadija ni ne ban saba shan wannan lemon ba ban kai kadai fa kake cin abincin nan fa amma kana ci hannu baka hannu ƙwarya Khadija wai dan Allah dan Annabi ne isa ce min kai wai me isa da abin da ya kai min sai cin goran tama akwai sauran magana a bakina domin na rantse da Allah da ya halicce ni kuma ya halicce ka akwai abin da yake ranka Lukman Yusuf Kin san shi ne? Kada a ce wannan zaki aura. Tabbas shi ne mijin da zan aura. Wannan da kike ganin sa macuci ne mayaudari mace amana. Lukuma Allah ya isa tsakani na da kai. Wannan shirin zai rika zo muku a YouTube channel mai suna Farin Dutse Hausa TV. Kausar!